Yau bara mu fara da Rwanda, kasar da ta suna da yarjejeniyar da suka kulla da ƙasar Birtaniya ne 'yan gudun hijira wato Migration Deal a Turanci. Gwamnatin Birtaniya ta baya ta kulla wannan yarjejeniya da Rwanda kan cewa za su yi gwanjin bakin haure daga ƙasar su zuwa Rwanda domin tsorata 'yan gaba. A yarjejeniyar an shaƙa Rwanda kuɗi matuka. yanzu kuma an sauya gwamnati a Birtaniya sun buƙaci Rwanda ta dawo da waɗannan kuɗaɗe sun ce wallahi sai dai ta yi Allah isa domin ba za su dawo da kuɗin ba. To kafin ku cikakken labarin ga wasu kanin labaran. Tsohon shugaban kasar Amurka kuma ɗan takarar shugaban kasar Amurka a yanzu Donald Trump ya tsallake mallakewa mutuwa bayan an yi yunkurin kashe shi a wajen kamfen a jiya Lahadi. Ana zargin matar shugaban kasar Ukraine Zelensky da amfani da kudaden da kasashen yamma suke ba su wajen siyan motar alfarma kira Bugatti a ta dala miliyan takwas Kazalika za ku cewa shugaban kasar Kenya William Ruto ya kori kusan gabaki da yankuran sa domin sanyaya zukata yan kasar da ke gudanar da zanga-zanga ko kuma mu kira shi da juyin juya hali. Labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau. A tarihin duniya ba a taɓa samun wata ƙasa a nahiyar Afirka da ta zarewa ƙasashen yamma ido ba sai a yanzu da muka samu ruwanta. Kasar ta yi suna da kulle yarjejeniyar bakin haure da London. Gwamnatin Birtaniya ta baya ta kulle yarjejeniya da ita kan cewa duk wani bakon haure da ya shigo kasar ba bisa ka'ida ba to akwai jirgin safin Najeriya shi zuwa Rwanda. Ita kuma gwamnatin Rwanda ita ce ke da alhakin daukar ɗawainiyar waɗannan bakin haure. da su ba su gurin kwana da dai sauran ɗawainiya sannan ruwan da za ta binciki labarin ko ne daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira idan har da gaske akwai kwakwaran dalilin da yasa suka baro kasashen su kamar barazanar rayuwa da sauransu to za su ba su zauna a cikin ruwanta wasu dai suka ce kamar domin a jefo ka ne da kaskon tuya zuwa wuta to wannan ita ce yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen biyu domin magance shigowar bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa birtaniya gabaki da kan ba wai don fitar da bakin hauren ba ne saboda sanya tsoro a zukatan yan gaba masu kokarin shigowa kasar ba bisa ka'ida ba za su rika jin tsoron cewa da sun shigo birtaniya za a kai su ruwanda wannan da ya gudana ne karkashin tsohon gwamnatin birtaniya karkashin tsohon prime minister kasar rishi sunak wasu dai suka ce dan gudun hijira na kore yan gudun hijira tsawon shekaru uku aka kwashi ana kulla wannan yarjejeniya tsakanin gwamnatin birtaniya da ruwanda inda suka rika shaka musu makudan kuɗaɗe kamar ba gobe sai kwanaki kaɗan da suka gabata 'yan ƙasar suka yanke shawarar canja sheka daga jam'iyyar conservative zuwa labour bayan gudanar da babban zaɓe a ƙasar aka samu sabon prime minister keir starmer ga kuma abin da ya ce dangane da ita wannan yarjejeniya ta ruwanda yarjejeniyar Rwanda ta mutu murstin kafin ma ta fara aiki bata taba tsorata bakin haure ba ko kaɗan domin ku duba adadin waɗanda suka shigo a tsakanin watanni shida na wannan shekara suna da matuƙar yawa ba ɗan kaɗan ba don haka yanzu mu ne muka gaji wannan wannan yarjejeniya da ba ta tsorata bakin hauren ba. Gwamnatin Kiyas ta Madai ta alƙawarin soke wannan yarjejeniya tun kafin ta karɓi mulki a yanzu kuma sun cika alƙawarin su sai dai an gamu da 'yan matsala. Gwamnatin Rishi Sunak ta ɓata tsawon shekaru tana shirya wannan yarjejeniya kamar yadda gaya muku. Abu mafi muhimmanci shine maƙudan kuɗaɗe da aka kashe a wannan yarjejeniya kimanin fam miliyan ashirin. wanda ya daidai da dala Amurka miliyan 400. Wannan shine adadin kuɗin da gwamnatin da ta samu daga Birtaniya ba tare da san aika ko da mutum guda ba. Da haka shin ina ne waɗannan kuɗaɗe suka tafi? Hakika dai an kashe wani bangare na kuɗin wajen gina gidaje a Rwanda. A shekarar ta gabata sakataren cikin gida ta Birtaniya Suella Braverman ta kai ziyara ruwanda domin duba waɗannan gidaje da aka tanadar wa bakin hauren waɗanda gwamnatin Rishi suna ta bayar da tarin kudade aka gina. Ta yi matukar jin ba daɗi da sabon gwamnatin ta Birtaniya ta soke wannan yarjejeniya. Kesama. Muna kallon yadda gwamnatin Kiyastama ta soke wannan yarjejeniya ta Rwanda. Aikin da aka kwashe tsawon shekaru ana yi an narkar da miliyoyin kudade akan abin da ba a ma da tabbaci ko zai yi aiki. A scheme which ta ce mataki ne da ba ma su sani ba ko zai aiki ko ba zai ba amma an narka masa waɗannan maƙudan kuɗaɗe da haka shin akwai wata hanya da za a wajen dawo da kuɗaɗen yanzu dai Birtaniya na duba yiwuwar hakan shugaban ƙasar ruwan da Paul Kagame a baya ya gaya musu cewa hakan zai iya faruwa ya faɗi hakan a watan Janairu lokacin da Birtaniya ke tunanin cewa ai matakin zai aiki amma kuma yanzu sun cauye harshe mai magana da yan gwamnatin ruwan da ya bayar da sakon kai tsaye a zahiri da gwamnatin Birtaniya ce ta soke wannan yarjejeniya da kanta ba ƙasar ruwan da ba kuma wannan ba bashi bane aka bamu kudade ne da aka turo mana domin mu gudanar da wasu ayyuka a bisa sarransu kuma mun yi abin da suka samu don haka babu wani dalili da zai sa mu mayar da waɗannan kudade mun samar da mazuguni ga waɗannan bakin haure kamar da suka ce mu yi a yau kuma ba za su zo ba da haka 'yan ruwan da su ne za su maye gurbin su um, wato dai sai dai birtaniya ta allah ya isa kenan domin ruwan da bata da wani shiri na mai da waɗannan kuɗaɗe kamar yadda kuka ji su kuma gidajen da aka gina yan ruwan da ne za su zauna a cikin shi ko shaka babu wannan shine karo na farko da wata ƙasa a nahiyar afirka za ta zare wa ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar turai idanu ko da a cin ma birtaniya ta allah ya isa ta kama su saboda idan aka bibiya ko rabin kaso ɗaya daga cikin abin da ƙasashen nahiyar turai suka sata afirka wannan kuɗaɗe bai kai ba yanzu kuma bari mu kasar ƙasar amurka inda aji aka yi kokarin kashe tsoho kuma dan takarar shugaban ƙasar na amurka donald trump wannan dai ba shi bane karo na farko da irin hakan ke faruwa a ƙasar a daidai lokacin da trump ke jawabi a gurin kamfen a jihar pennsylvania a jiya lahadi an ji harbin bindiga na tashi inda mutane suka shiga ihu saboda tsoro waɗannan hotuna ne na gurin bayan harbin trump amma allah ya taimake shi harshashin a kunne ya same shi bayan wannan harbi ai maza an garzaya da shi asibiti domin masa magani kuma an tabbatar da cewa yana cikin ƙoshin lafiya dan tun a rana aka sallame shi ya tafi gida sai dai kuma an yi sa harsashin ya kashe wani a gurin tare da raunata wasu hukumar farin kaya na kasar amurka sun tabbatar da cewa an kashe maharbin. mai suna thomas matthew crooks mai shekaru 20 da haihuwa jami'an tsaro sun ce ba su san abin da ya baiwa wannan matashi kwarin gwiwa kokarin kashe trump ba sai dai suna kan bincike don tabbatar da hakan shugabannin kasashe da dama a faɗin duniya sun fito sun yi allah da wannan al'amari tare da kira da a kawo ƙarshen wannan tashin hankali na siyasa a duniya domin kare martabar demokaradiyya yunkurin kashe trump dai ya rura wutar tashin hankalin siyasa a kasar amurka a daidai lokacin da ake ke gab da gudanar da zaben shugaban kasa a kasar wanda zai gudana a watan Nuwamba. Kamar na gaya muku wannan dai ba shi bane karo na farko da ake yunkurin kashe shugaban kasa a Amurka. Hasali ma wasu an kashe su da dama a baya. Kasar na da tarihin rikicin siyasa. A shekarar 1981 an harbi shugaban kasar wannan lokaci mai suna Ronald Reagan inda ya ji mummunan rauni ya kwashe tsawon kwanaki goma sha biyar asibiti yana karɓar kulawa. an ce wannan yunkuri na kashe shi da aka yi shi ya kara masa suna a fadin kasar shi kuma wannan wanda ya kurin kashe shi din an sake shi a shekarar 2022 bayan ya sha dauri a gidan yari na tsawon wannan shekaru a shekarar 1975 kuma shugaban kasar na wannan lokaci Gralford ya tsallake wa yunkurin kashe shi har sau biyu wasu 'yan mata biyu ne suka yi wurin kashe shi a jihar California A shekarar 1972, ɗan takarar shugaban ƙasa na wannan lokaci da ya fito daga jam'iyyar Democrat George Wallace, shi ma ya fuskanci hari a daidai lokacin da yake kamfen a Maryland Laurel inda aka harbe shi har sa hudu. Wannan farmaki shi ya bashe kan kujerar guragu na tsawon rayuwarsa. Lamarin da ya kara zafin rikicin siyasa a kasar Amurka a daidai lokacin yakin Vietnam. Sai dai ba duka shugabannin kasar bane ke tsallake yunkurin kisan nasu. Wasu sun bakunci lahira kamar kannan Kennedy. A shekarar 1968 an harbi Robert F Kennedy a hotel ɗin Ambassador da ke Los Angeles. An kashe shi ne a daidai lokacin da yake yakin shiga sahun 'yan takarar shugaban kasar. Kisan Robert da ya biyo bayan kisan yayansa shugaban kasar John F Kennedy a shekarar 1963. John F. Kennedy yana tafiya ne a cikin mota tare da iyalansa a Dallas. Nan ne wani ya fito ya harbe shi sau da dama a kirji. Bayan shekara guda na gudanar da bincike sai aka kama wannan mutumin da ya harbin mai suna Lee Harvey Oswald. Hakan yasa aka magance cece-kuce da ke yawo na cewa abokan adawa ne ai suka ɗauki nauyin kisan bayan tabbatar da cewa shi kaɗai ya gudanar da wannan aika-aika wanda shi ma aka samu wani harbi harbe shi a cikin taron jama'a a didi lokacin da jami'an tsaro ke kokarin wucewa da shi mutane da dama a faɗin duniya sun yi imanin cewa kisan John F Kennedy shine farkon tashin hankalin siyasa a Amurka kafin nan a shekarar 1933 shugaban ƙasar na wannan lokaci Franklin D Roosevelt shi ma ya fuskanci hari a Florida amma kuma ya tsallake sai dai harbin ya samu magajin garin Chicago na wannan lokaci wanda hakan ya aika shi lahira babu lasisi bayan Trump akwai wani dan jam'iyyar Republican din da aka taba farmaka a daidai lokacin da yake takarar zama shugaban kasar sunansa Theodore Roosevelt a shekarar alif da goma sha biyu an harbe shi a birnin Washington amma Allah ya taimake shi akwai gidan gilashinsa na karfe aljihunsa hakan ya rage gudun wannan harsashi sai dai an tabbatar da cewa wannan harsashi ya dan shiga kirjin shi kuma duk da harbin nashi da aka yi sai da ya tsaya gama jawabinsa tun daga farko har karshe sannan an tabbatar da cewa bai bari an cire wannan harsashi ba da shi ya mutu a kirjin shi kafin shi Roosevelt din an yi wani ana ce masa William Macleay. shi ma an kashe shi a shekarar 1901 kafin shi ma akwai Abraham Lincoln da aka kashe a shekarar da 1865 wani fitaccen dan wasan fina-finan amurka mai suna john will robert ne ya kashe shi ta hanyar harbin shi akai a daidai lokacin da suke kallon wasan kwaikwayo a washington yusuf lincoln yana cikin wani shiri na kashe mataimakin shugaban kasar wannan lokaci andrew johnson da sakataren kasar william swart da haka amurka na da dogon tarihin rikicin siyasa kuma harshashin da ya samu trump a jiya lahadi ya kara sabon babi a kai sai kuma wasu na ganin cewa kamar trump ne shi ya shirya hakan da kansa din ya kara wa kansa farin jini a zukatan 'yan kasar amma dai kuma menene ina son kusan cewa wannan ita ce dimokuraɗiyya Yakin da ake gwabza tsakanin Rasha da ƙasar Ukraine ba a zahiri kawai ake yin sa ba har da shafukan sada zumunta. An samu rahotanni na ƙarya da gaskiya da dama dangane da yakin a yanar gizo. Yanzu kuma an ƙara samun wani sabo da ya kai harin kai tsaye kan matar shugaban ƙasar Ukraine Zelensky mai suna Olena Zelenska. Ana zargin ta da siyan galliliyar mota ta alfarma kira Bugatti Turban daga birnin Paris na Faransa a watan da ya gabata, da aka ce darajar motar ta kai dala miliyan hudu da dubu ɗari takwas. A takardar da aka turo na siyan motar an ga sunanta, farashin motar lokacin da za a aika ta Ukraine haɗi da lokacin da aka kira ita kanta motar. Amma mafi mahimmancin bangare na wannan labari shine ana zargin cewa ta siya motar ne da kudaden da Amurka ke basu na tallafi. Da aka shi wannan al'amari da gaske ne ko kaka? Labarin da ya fara ne daga wani shafin yanar gizo na Faransa. Cikin sauri jami'an yaɗa labarai na Rasha suka dauki labarin tare da watsa shi cikin duniya. Mutane da dama a shafin sada zumunta sun yi sharhi akan wannan labari inda suka yi Allah da Zelensky da matarsa. Sannan wasu sun rika tambaya shin kuɗin na Amurka ne ko na Faransa ko kuma na Birtaniya. Sai da kuma shi wannan rasiti na siyan motar an tabbatar da cewa na bogi ne domin babu wani sahihin bayani akan siyar motar babu lambar oda babu adireshin waɗanda suka siyar da motar kamfanin bugatti shi kansa ya fito ya yi ƙaryata wannan labari sannan ƙungiyar masu siyar da motoci ta faransa sun yi barazanar ɗaukar mataki da haka shi ne wannan labari ya baza cikin sauri haka hakika da gidajen jaridun rasha sun sha zargin shugaban ƙasar ukraine zelensky da yin almundahanar kuɗaɗe sun yi kirarin cewa zelensky na cin duniyarsa da tsinke gabaki da kuɗaɗen da kasashen yamma ke bashi ya yaƙi putin wannan dai ba shi bane labari na farko amma dai akwai dalilin da yasa ake yadda da irin labaran cikin sauri. Kasar Ukraine ta ɓaci da cin hanci da rashawa matuka. Hasali ma a daidai lokacin da ake gwabza wannan yaƙi an yi ram da wasu manyan gwamnatin ƙasar a bisa laifin danna kan wasu kuɗaɗe, musamman a ɓangaren ma'aikatan tsaron ƙasar. misali a lokacin da aka ce an yi odar makaman atilare har guda dubu ɗari da darasa ta kai dala miliyan arba'in an bayar da kudaden amma har yanzu ba a tabbatar da an kawo makaman ko ba a kawo ba ina ne waɗannan kudade suka shiga hakika a jihunan jami'an tsaron ƙasar ukraine da haka wannan labari na siyan bugatti shi haɗu da tarihin ƙasar na cin hanji da rashawa sannan da bakin cikin da ake na amurka na ɗaukar gumayen ƙasar suna baiwa ukraine suka haifar da imani da labaran karya kan ƙasar ukraine cikin sauri wannan al'amari ya yi barazanar dakatar da tallafin da ukraine take samu daga yamma mafi yawanci irin waɗannan labarai sun fi zafi ne a daidai lokacin zaɓe kamar labarin wasu jami'an gwamnatin ukraine inda suka yi amfani da kudaden da suke samu da kasashen wajen siya jirgin shakatawa na ruwa labarin ya girma matuƙa har sai da ta kai wasu 'yan malisan kasar amurka sun kawo wannan magana kan teburin malisa shi ma da aka yi bincike an tabbatar da cewa ƙarya ne bugu da ƙari an ƙara samun wani rahoton da ke cewa hukumar yaɗa labarai ta ukraine tana zagon ƙasa ga yakin neman zaben trump shi ma an ce ƙarya ne da aka tashi ga baki da sai aka ɗora laifin kan ƙasar rasha domin an ce duka shafukan da ake amfani da su wajen yada waɗannan propaganda duk na bogi ne hasali ma bayan adam ke kula da su ba sakakai ne tare da taimakon fasahar AI. Kusan shafuka dubu ɗaya ne na bogi aka amfani da su wajen wallafa wannan labari na siyan motar matar Zelensky. Kuma har yanzu akwai wasu da ke tayawa a shafukan sada zumunta. Amurka ta yi imanin cewa a daidai lokacin da Moscow ke cin nasara a filin daga tana yakar su ta yanar gizo. kasar kenya kuma zanga-zanga ta koma juyin juya hali domin yan kasar sun nace dole sai shugaban kasar william ruto ya aje mulkinsa hakan yasa ya fito wani jawabi mai muhimmanci tare da wata sanarwa recent labarin da ya faru a kwanan nan wanda yasa aka janye sabbin haraji da ke buƙatar sake duba tare da sake sabon tsarin kasafin kuɗin mu duka shi ya kawo kan wannan mataki a yau a bisa ƙarfin da aka bani na layin doka ta ɗaya da ɗaya biyar biyu ɗaya ɗaya biyar biyu biyar na kundin tsarin mulkin ƙasar nan na yanke hukuncin korar baki ɗaya ministoci sakatarori da ma'aikatar shari'a amma banda sakatorin harkokin waje banda sakatorin majalisar ministoci da masu kula da al'ummar mu na ƙasashen waje hari da ofishin mataimakin shugaban ƙasa dukkansu sun tsira and of course the office of the Deputy President is not affected in any way. Ruta dai za a iya cewa ya kori kusan gabaki da yankuran gwamnatinsa. Wannan shine sabon matakin da ya dauka a fannin kokarin da yake na ganin ya sanya zukatan yan kasar da ya dauki zafi a makonnin da suka gabata. Lamarin da ya bar kujerarsa cikin fargaba. Gwamnatin tasa ta bata wa yan kasar rai mutuka. Hanya kokarin kara haraji mara ma'ana akan abubuwa kamar su biredi, neman lafiya, pampas na manyan mata da kananan yara, motoci da gidajen da yan kasar suka mallaka da su A bisa dalilin cewa Kenya ta tara bashi mai mutukar yawa kuma ya zama wajibi a biya su. Su kuma yan kasar suka ga cewa masu cin bashi daban masu biyan kuɗi daban duk da cewa dama hakan take idan ƙasa ta ci bashi a ƙarshe kan 'yan ƙasa yake karewa amma da 'yan ƙasar Kenya sun ce san ba za su yarda ba wannan cin kashi haka ga mari ga tsinka jaka nan fa suka fusata suka shiga zanga-zanga tun tana ta limana har ta rikide ta zama ta tashin hankali yanzu kuma ta zama juyin juya hali domin suna ganin cewa har da William Ruto gwamnatin ba ta ci wa ƙasar Kenya bashi saboda shine mataimakin shugaban ƙasa a wannan lokaci wato dai akan idan Ruto ƙasar ta nutse cikin bashi amma duk da haka bai hana shi zama shugaban ƙasa ba bayan ya musa alƙawarin magance matsalar sai dai bayan ya karɓi mulkin mafita ita da yake amfani da ita wajen magance hakan shine yan kasar ta hanyar kara musu haraji yasa suka ji cewa gaskiya sun gaji a wannan lokaci hatta kai ga a yanzu abin da suke so kawai shine ruto ya aje mulkin ya kara gaba ya kuma fahimci hakan idan aka ci gaba da tafiya aka tofa sauke shi din ma na iya yiwuwa shi yasa yake ɗaukar duk wani mataki na kwantar da hankalin 'yan kasar ya soke wannan yankuri na kara haraji sannan ya kokarin tattauna da masu zanga-zangar akan shafin sada zumunta na twitter amma hakan bai aiki ba a satin da ya gabata ruta ya ce a maimakon ƙara haraji zai rage yawan kudaden da gwamnatin sa ke kashewa wanda shine shawarar da yan kasar suka bayar tun a farko kafin ma fara wannan zanga-zanga amma ya kunnan uwar shegu da su sai dai hakan ma bai aiki ba yanzu kuma ya yanke shawarar yin tankada da rairaya a gwamnatin sa kowane mako ruta na bullo da sabuwar dubara duk da ya samu ya kwantar da hankalin yan kasar amma a maimakon haka 'yan kasar sun ɗauki wani mataki da bai taba tsammanin za su iya ɗauka ba mataki ne da ba taba amfani da shi ba a kasar suna neman sanya hannun mazabu domin tabbatar da tsige shugaban kasar ruto idan haka so talatin na mazaɓun kasar suka rataba hannu to fa ya tabbata 'yan mulsu ya zama musu wajibi su yi abin da 'yan kasar suka sa su kamar ni ga muku ba a taɓa amfani da wannan doka ba a baya sai a yanzu da 'yan kasar ke shirin gwadawa kuma an tabbatar da cewa a mazaba ɗaya kawai an samu kusan rabin adadin rattaba hannun da ake bukata tambayar anan ita ce shin lallai 'yan kasar za su yi tsige william ruto da daga kan karagan mulki zan ci da bibiyar wannan labari domin sanar da ku duk halin da ake ciki Thomas Kalnuwa duka duka dai anan da kawo ƙarshen labaran namu ne. me za ku cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ku kada kuma ta ku mana follow ku yi ku share na wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku ci gaba da bibiya ta a koda yaushe domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ni ne naku bashin cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba